الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ashiriniya ta alfazazi a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin za mu tashi muna cikin harfin zal za mu tashi na ha an hawa duniya wa haƙara amraha wa wakama mar'aha wa alƙama tamraha wa na ba za ushura'an yujiru na samaha zakar naro uzzahun bi ahmada jamraha samun bi aimanin mala'iki ishhazu ita na ha an hawa duniya manzala ta sama ya hana son duniya wa haƙara amraha ya walaƙanta lamarin duniya mana ya ƙanƙanta lamarin duniya nuna ba kawai mace ita wa wakama mar'aha ya cutar da wurin kiwonta wato ya bayyana cewa wuraren da ake kiwo a duniya wuri ne mai cuta wanda in dabbobinka na kiwo a wajen da su kamu da rashin lafiya aka kai ma in kiwo a wajen wa alƙama tamraha ya ɗatata dibinonta wato ya sanya dibinon ya zama mai ɗaci kaman guna wana baza ushura'an ya jefi taron jama'a jiro na hamraha da suke kewayar da giyanta suke mika giya ana sha suna sha suna mikawa zakan naru uzzahu naru uzzahu wutan gunkinsu gunkin uzza zakar ta buru wato ta kunnu kenan fa ahmada jamraha sai ya kashe ainihin garwashin wato gumakan suna tashi ana bauta musu da ya zo da kalmar tauhidi sai ya fitar da ainihin wutan nasu sai ake tauhidi to menene bisar da ya kashe wutan ko garwashin samun takobi ne yush hazu da ake kaifafa shi bi aimanin mala'iki wato da wato hannaye na mala'iku anun dama na mala'iku manzala ta sama ya hana son duniya wato ya zo da zuhudu shine gudun duniya saboda son duniya aibi ne yana daga cikin cututtukan zuciya yana daga cututtukan zuciya wanda suna iya haifar da abubuwa da yawa don da Allah ka ransa ga duniya ko ita yake so to ko shakka babu ba abin da zai iya yi ba da shi ta manzo kuma ya nuna mana duniya ba komai ne ubangiji subhanahu wataala yana cewa mal hayatud dunya illa mata'ul qurur rayuwar duniya wato dan jin daɗi ne na rudi kuma ubangiji ta'ala ce fala yaghurranna wala taghurrannakum al hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al gharur kada rayuwar duniya ta rude ku kada shaytan wato ainihin ya rude ku abubuwan da suke sa a so duniya akwai shaidan akwai kuma son zuciya akwai shaidan akwai wato ainihin son zuciya to su ma ya nuna duniya ya ya ya ya sa zuhudu wato ya zo na zuhudu shine gudun duniya shi kansa misali ne na gudun duniya da duniya bin sa take yana gudun ta inda ga dama zai rayuwa ne irin na sarakuna irin na masu mulki amma sai za iya rayu rayuwa irin ta talakawa shi yasa wata ran sai ya kwana bai ci abinci ba kuma sai ya kwanta akan gayan tafurma ko akan kasa ba akan shimfiɗa ba to da haka sai zama na rayuwarsa irin ta talaka ne kuma duk abin da ya samu na abin duniya bayar da shi yake bayar da shi yake shi yasa ba wanda yafi manzo sama gudun duniya dan ba wanda zai zama a rayuwarsa duk abin da ya samu kyauta yake da shi ya zauna bai da kokuli bai da abinci bai da komai wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo sama ya ce mana mu guji duniyan kuma izhab fi dunya takun aghna an-nas ai gudun duniya sai ka zama mai wadatan zuci ai gudun duniya sai ka zama mai wadatan zuci izhab في الدنيا يحبك Allah وارحم inda عند الناس يحبك الناس kai gudun duniya Allah ya soka ka abun hannun mutane mutane su soka da duniya dai mun karanta zuhudu ma gaba ɗayan sa yake bayani akan gudun duniya yace sannan yace ya wahaqqara amraha ya kankanta lamarin duniya shine ma nan ya walaka wato ya nuna duniya nan ba kawai bane shi sa wata ran da ya zo wucewa sai ga wata dabba yar akuya ba ta da kunne ta yi mushi ta mutu kawai ana janta a ƙasa za a je a jefa da ita a juji sai ke tambayan abban sa ne tare da su yace yanzu wannan yar akudan nan kuna ga tana da kima a wajen masu ita suka ce su la ina kima kuwa ai shi yasa su je su yi ita wannan ko tana rayu ma ai ba ta da kima ba da tana ta mutu ka zo mushi manzala su masu ce to duniya ta fi walakanta a wajen ubangiji ta ala fiye da walakantan wannan yar akudan a wajen masu ita duniya ba kuma kamar yadda masu akuyan nan ba su ɗauke ta ba da dama ba ta da kunne ma karama ce kuma ta mutu ba su ɗauke ta ba haka Allah ta'ala bai ɗauki duniya wani ba kuma maza sama wani hadisi ya ce lau kana fi duniya ajilu inda Allah ba ba'uba lama saka kafiran min ashru wa da duniya ta kai fukukin sauro kima to da kafuri bai sha da Allah ta'ala bai sha da kafuri makwalwan ruwa ko ba da kishirwa sai ta kashe shi amma saboda ba kuma bane kafur yake shan ruwa sai ce abinci sai fi ka jin daɗi ma sai fi ka samun duniyan ma sai ka samun abin duniya saboda duniyan ba kuma bane lahira ita ce ita ce wani abu to maza suna nuna mana duniya walakantacciya ce duniya ba kuma ba ce ta fi komai ma kankanta iya duniya a kallu min alƙalili wa a shiƙuwa a zallu min alƙalili duniya ita ce mafi ƙarancin ɗan mai begenta kuma shi ya fi kowa walakanta za ta walakanta shi idan ya biye mata ya ita ne kawai damuwarsa za ta walakanta shi so da kamar zasu manzo ma ya nuna mana irin wannan sannan ya ce wa wakhama mar'aha wato wurin kiwon wato inda zaka je ka yanzu dabba inda ta je kiwo tana son wuri mai kyau amma akwai wuraren kiwon da in dabba ta yi kiwo za ta kamu da rashin lafiya za ta cutu to duniya din inda ake neman ta din wato wuri ne na cutarwa wuri ne mara kyau saboda haka sai zamana wato ainihin kar ka yi sake a cikinta ba ko ina ne za ka nemi duniyan ba sai wuri na halal inda ba za ka walakanta ba in ba ka ba wuri in ka je ka nemi abin duniyan to za ka walakanta ne kuma za ka halaka ma zai tafiyar maka da addininka ba za ka ba ko ina ne ba ya ce halal ya ce haram za ka yi ma duniyan a takuɗe take abin duniya akwai halal akwai haram sai ka tace ai ta ina za ka nemi abin duniya ne sai kuma yace wa al'amata tamra ya ɗata ta dibinon ai dibinon abu ne mai daɗi to amma abun daɗin duniya ma mai ɗaci ne mai ɗaci ne ya zama kaman kaman abun nan mai sunan sakuna akarin Al-Alqam shine alhanzala wato alhanzala shine shine guna guna abu ne mai ɗaci to daɗin duniya ma kaman mai kaman abu ne mai ɗaci daɗinta kuma ka tambayi wanda suka samu duniyan ka gani in sun koye sun koye sun gama samun sai su rasa kwato me yake da daɗi menene yake da daɗi sai Allah ya sa musu kuma son wani abu daban wanda samun sa zai wuya Allah ya sa maka son mulki kai ta kuka baka samu mulki ba kuma ga duniyan ta zo maka kotai shi ka samu mulkin kuma ka samu matsala a mulkin ka kwana baka bacci sai ka sha magani kafin kai bacci mulkin kuma ya zama matsala a wurin ka kuma shine babban burin ka to da haka duniya ba wani abu da za a ce wai zai tafi maka siti zai yiwa ba abin da zai tafi a siti sai dai a lahira in ka je aljanna tukunna to da ka daɗin nata ma mai ɗaci ne to sai ce ya jefi ushuraha shine jama'a kenan wana baza ushuraha na kamar? wato ushura'an jama'a yudiruna da suke kewayar da ko suke miƙa kamar hagiyan duniyan wana baza manzo Allah ya jefe su wato ya haife su kenan da kibiya kenan ya yi watsi da su wanda duniyan ne kawai ta dame shi to ba abokin tafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda lahira a cikin sa ko da ku duniyan ta zo masa to abin nan duniya din wannan ya bika wannan wannan ya bika wannan dubu ɗayan da ka samu a yau za tana hannun wani ne yanzu ta dawo rinka miliyan ɗayan da ka samu yau za tana wajen wani ne yanzu ta dawo rinka kewaya take gidan da ka shiga da na wani ne filin da ka saya kake gini da na wani ne ko aka baka da na wani ne yanzu ya zama ya zama mallakin ka motar da kake hawa a wajen wani ka ita, ko wani ne ba ka ita ko da ka duniyar duk kewaya ta ake yi kamar yadda idan an zo shan giya ake yin da'ira kuna ganin kuna gani a hanya yan kuna wacewa masu shan burkutu za ka ga da'ira suke yi za ka da da ake shan giya ne idan an zo za a sha in an tebo ta sai a miƙa wannan ya sha a miƙa wannan a miƙa wannan shine siffanta duniyar kewayawan da arzikin duniya yake kamar kyakkyawan kewayawan da giya take ne ga masu shanta wanne ba wannan ya sha wanne mika wannan wanne mika wannan haka za a dinga za a dinga kewayawa har wani ya cewa sadattil kasa anna umma amrin fa kana al-kasu majraha al-yamina an zo ana riba giyan ne sai aka shi ya kamata ba sai aka kauce aka ba na gaban sa shi ne ke cewa kin karkatar da giyan ya umma amri alhalin dama dama ake bayarwa sai kuma kika koma ta hagu to kaga kewayawan giyan ke da duniyar ma aka take kewaya wannan ba wannan in mulki ne sai wannan ya sauka sannan wannan wannan ya in ne haka wannan ya miƙa wannan wannan ya tsira wannan kudin wannan ya mutu ya bar dukiyar magajansa su gada kenan dukiyar ta tashi daga wajen wannan kuma an zo ana ribawa ana ribawa in a zo a shiga rikici kuma mutum ɗaya ne mallake ta shi ma ba ta ishe shi ba za a zo a riba mutum goma ko mutum ashirin suna rikici a kanta kuma ba isan su za ta yi ba wanda la yayi watsi da wannan duka yace to zakan naru uzza wato wutan uzza ta burufa fa ahmad jamraha hisamun husamun tukubi tukubi sai kashi ainihin garwashinta wato husamun sunan tukubi tukubi yana daga cikin abubuwa masu suna dewa a duniya kamar zaki za ka saifun kenan ko ko ka ce saifun sarimun husamun irin su abdun irin su muhannadun duk sunaye ne na na na takobi ma'ana an yi yaki aka lalata lamarin bautan gumaka wanda ake alfahari da su da lata da uzza da manata suna cin kasuwansu su ne manya-manyan gumaka a hubal amma da ya zo ya yaƙi ya tabbatar da tauhidi shi kenan yanzu kasuwar ta tashi yanzu uzza an kashe nuna maka ita ma ina za a kanta kamar ba da dama ita ne a maka ba da sulata da sauransu kamar an ce a zo a bauta Allah ta'ala sai sai a su suna da lata da uzza da manata har Allah ta'ala ce afara aitumul lata wal uzza wa manata salika kalokal yanzu da lata da uzza da manatan Allah ne yake a bauta musu can gaba ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu bi min suna ne ku kirkira kan ka bauta musu amma Allah bai saka da hujja a bautawa lata da uzza ba shikenan wannan kamar mutum sai zo yana tallata barna yana tallata barna shikenan sai wani sai wata gaskiya ta zo sai wani yanzu yana tallata gaskiya sai bishi barnan da yake gaba ɗin sai ta zama me sai ta zama ta zama tarihi shikenan sai zama an abun nan abun ya zama kamar wani yayi ne shikenan an an kyale yayin kuma haka nan duk wani mai barna zai iya ko da mutum ne ya zo da barnan ta ci kasuwa na ɗan lokaci amma daga baya fa za ka neme ta za ka neme ta kare sa abubuwa na barna nawa ne na da'awa a addini suke ta tafiya a yi wannan wannan ya tashi kamar zai kada duniyar gaba ɗayanta kamar zai mallaki kasan duka amma kuma sai ya zo ya yi kasa wannan ma ya taso ya zo ya kasa wannan ma ya taso ya zo ya kasa gaskiya ne take dunkufe su gaskiya ne take dunkufe su sai ya ce bi aimanil mala'iki yuzhazu wato takobin ana yujhazu ana kaifafa shi da hannayen mala'iki eh kaman eh, mutum yana kaifa fato a wurin dutse ka goga ka goga nan kamar yadda ake wasa wuka to su kuma mala'iku ne suke kaifafa wannan takobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke tiya shi yaki su suke tiya shi yaki saboda haka idan an zo wurin yaki ya Allah ya turo mala'iku an turo mala'iku a yakin badar an turo a yakin ahzab an turo a yakin hunayn amma a yakin badar ne kawai suka yaki mala'ikun suka dinga saran kafurai amma yakin azab sun tsori ta kafurin aka ci galba a kansu a yakin ne ma sun tsori ta kafuran ne aka ci galba a kansu kaga kenan su mala'iku da kansu sun yaki a yakin gida. ana sauran yakoka kuma da suka bayyana sun taimaka wa ainihin musulmi sun taimaka manzala ta sun haici galba akan abokanin gabansa saka ce almala'i babbe imanin mala'iki ya halatta a ce almala'iku jam'u malakin go ba sai ka ce almala'ikatu ba amma galibi almala'ikatu za ka sani Ƙur'ani dai duk almala'ikatu yake to ma halatta ka ce almala'iku din jan malaki wato jam'in mala'ika wani ya ce aba khalidin sallat alayka mala'iku. abu khalid mala'iku sun maka salati mala'iku bai ce mala'ika mala'ikatu ba shi sana ma sai ce almala'iki kamar naziran bil firaqin ghurabaha wa nahnu nara al-miskal anamma turabaha laqad khaba man ya'taddu shirban sharabaha zawa zahratun kana sarabu sharabaha idza tabaha al-burhanu daha at-tashawud aqamat duniya ta tsaidan gurabaha hankakan ta naziran a matsayin mai gargadi bil firaqi da rabuwa da duniya wato idan mutane suka tashi daga waje to hankaki su suke zuwa su dan cinye ɗan. sauran abincinsu da sauransu an da dama suna wani kawai za su tashi lokacin laraba to sai an kakin su zo su ci to in sun fara tattara ba su tashi ba an kakin sai su zo a gefe suna ta kuka suna ta kuka suna kira to a tashi mana a ba su wuri kenan a tashi a ba su wuri su kare su abin da aka bari to shine ita duniya sai ta tsaye da hankaka hankaka ai kullum yana kuka zaka je yana kuka to a matsayin kaman ana tana sa da ku ne ku bar duniyar mana ku ba mu waje ku ba mu waje ku tashi ku ba mu waje shine ma'anan aqamat ghurabaha duniya ta tsaye da hankakinta ko hankakan ta. nazira yana mai gargadi bil firaqi da da ka haka kukan da yake kamar cewa yake yi ka tashi ka tafi ma'ana dai lokacin tafiyan ya yi kawai ya ne na cewa lokacin tafiyan ya duniyan ta kusan tashi ba abin da ya rage mata sai dan kadan wa nanu nara miska amma duk da hakan mu muna ganin almiski al'anamma madaukaki turabaha wato shine turbayanta ko kuma wa nahnu nara turabaha ke zama al awwali mu muna daukan turabaha turbayan duniyan nan almiski al'anamma kaman almiski ne wanda yake tashin kanshi almiski madaukaki mai kanshi sosai turbayan duniya ya muka dauke ta kaman wani abu ne mai tsada kaman almiski ne tare da cewa kuma tana ta gargaɗi duniyan ta kusa ta yabu da mu mu tashi mu tafi ga hankaka yana ta faɗa amma kai muka ɗauka kaman wani abun arziki ne kaman bara mu tafi ba mun zo zama ne kawai saboda haka duniya in ka ɗauke ta wani abu ne mai tsada mai kima to ka samu matsala addinin ka bai zai kyau ba sannan kuma za ka sha wahala a rayuwa sai ki da ƙarƙa ba man ya shirban sharaba man a taddu. wanda yake ɗaukan sarabaha walweniyanta shirban a matsayin abun sha da ba wannan ya tabi wanda ya ɗauki duniya ita ce rayuwa ta yi asara kawalweniya shi ne idan ka hango wani wuri wanda yake mai haske a jeji kamar irin kanda inda cewa ba ta fitowa daga nesa sai ka ɗauka ruwa ne kuma tafi bai mai da hankali ya ɗauke shi ruwa sai tamani zai je samu ruwa ne a wurin yana tafiya tafiya yanzu sai ga akai fili ne kawai ba ruwa ba ne kamar kwalta kana tafiya a hanya da rana can gaba kwalta ya ka ɗauka ruwa ne amma kuma ba ruwa ba ne kwalweniya ne wato rana ne take haska wajen sai ya haske sai ka ɗauki shi ruwa duk wanda ya ɗauki kawalweniyan duniya ya ɗauka shi ne ruwan shan sa ya tabe ma na bai samu ruwa ba kenan sai ka ɗauka duniya ne ita ce kawai rayuwa ka tabe ba za ka samu lahira ba lahira ita ce rayuwa wa inna al akhirati akhirata al hayawan da ka duniya ita ce wurin rayuwa sai ce zawar zaharatun zawar zaharatun fure ya yunkune kana sarabu sharaba wanda kaulweniya ya zama shi ne abun shansa duk furen da wai da kaulweniya za a shayar da shi to wannan furen ya mai ya ne kawai an gama ya bushe babu inda zai je domin ai fure ruwa yake bukata bayi yana masa bayi to kudu yana nan a ɗanye zai ci gaba da rayuwa amma in ba a masa bayi to zai zama mai zai yunkune ne ya kaɗe da kawalweniya za a sha jiki to ai ba ruwan ma da zafi kawai ke ko da haske kaga ba inda zai a nan ya siffanta duniya ne da fure kamar yadda fure zai zama mai kyau ɗanye gashi na abin sha'awa amma ana tafiya yau da gobe yau da gobe ya rasa ruwa sai yanku ne to haka duniyan take tana tafiya tana tafiya sai ta kare shikenan an zo karshen ta kawai inda furen nan baya da wama a yanda yake a duniyan nan ba ta da wama a da take ba wata ran za ta rushe wani na cewa mal umru illa safhatun sawfa tantawi wa mal mar'u illa zahratun sawfa tazbul wato duniya bata kasance ba face wata takadda ne sawfa tantawi za a nade ka abin rayuwa kai afwa Rayuwan dan adam takadda ne ana nade ta da an nade ta rayuwan ta kare kawai shi ko mutum kaman fure yake yau da gobe zai zai ne sawfa tazbul wato fure yana yana mai kyau yana mai kyau har yanzu yayin kwane to dan adama kana matashi ga kanan kana da jini a jikin ka fatar ka mai kyau ana tafiya an tafiya ka fara yankwanewa kana yankwanewa kadan kadan kana canjawa in ka tsufa kawai ka gama yankwanewa sai ma kanka ka san rayuwar ta kare maka kawai saka dan adam yake to duniyar ma aka take tana karewa tana karewa har wata ran ya zama ya zama babu ita yace idza tabaha al-burhanu idan gaskiya idan hujja ta bayyana ta hatta sha'awuzu dabo sai faɗi shine rufa'ido kenan sha'awuz shine a maka ayi wani abu sai ka dinga ganin abun kamar kaza ne amma kuma ba kaza bane inda zaka bar wurin abun bai zai zama haka ba to shine rufa'ido sai yi maka a cefa maka wani abu sai zama maciji ko zai zama kare wani abu daban amma wanda yake nesa to shi ba yana ganin sa hakikanin sa ne sai ne kake ganin sa amma an rufe maka ido kenan shine tashawur Sai don gaskiya ta bayyana an ji wani dabo kuma sai koma da ba ma'ana duk abin da aka gina shi akan ƙarya ƙarya fure take ba ta to zaka da zaran gaskiya ta bayyana to kenan wani abun sai zama shirme shi wanda suka shekaru suna bautan gumaka da manzon sama ya zo yana kira zuwa ga musulunci zuwa tauhidi kenan samu ya dinga bishewa a ƙarshe har gumakan makan gaba ɗaya aka lalata su yanzu babu wani gunki kuma da ya rage a cikin garin makka Ban gama da shi gaba da haka gaskiya ta zo ƙarya ta kauce kin yace nabiyul huda qama al ilahu bi nasrihi wa shadda bi ruhi al bunyata azrihi fala mulka illa qadruhu duna qadrihi ذو الملك دانوا خاضعين لأمره ولم يبقى بطريق ولن Ya ce na biyu الهدى shi annabin shiriya ne manzala sallallahu annabi ne da zo da shiriya qamal ilahu bi nasrihi ubangiji ta'ala ya tsaya da taimakonsa. Allah ya taimake shi har yayin nasara wa shadda bi ruhil wa shadda bunyata azrihi ya karfafa bunyata ginin azrihi bayan sa bi ruhil da ruhi mai tsarki shine malaika jibril ya karfafa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a isa da sakonsa sa fala mulka babu wani mulki illa qadruhu face darajan wannan mulkin tuna qadrihi kuma bayan darajan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zawul mulki ma abota mulki danu sun kusanta khazi'ina suna masu kaskantar da kansu li amrihi ga umarninsa su kansu sarakuna suna bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falam yabqa babu wani komanda na rumawa da ya rage wadan yabqa jibizu babu wani komanda na farisawa da ya rage fatiye ya sallama al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi shiriya ne wanda kamal ilahu bi nafsihi Allah ta da taimakon sa ta Allah shine ya taimaki manzon Allah sallama har ya cimma burinsa ya kafa daular musulunci kafin ya bar duniya alhalin ya fara shi kadai mutum ɗaya biyu uku cikin rauni har aka yi jira aka koma madina aka dinga yaƙi sai da aka tabbatar da daular musulunci makka ma ne da ta zama garin musulmi dama Allah ya alƙawari kuma zai taimaki manzanninsa wayan surak Allahu nasran aziza Allah zai taimaki ka taimako mai girma wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun Allah ta'ala riga ya rubuta tuntunin bayansa sa manzanni wa ya aiko sune masu rinjaye sune da su yi nasara akan wato ainihin abokanin gabansu su kuma ainihin mu'mini haka nan kataballahu da aghlibanna ana wa rusuli Allah riga kaddara zai rinjaye shi da shi manzonin sai ya taimaki manzala sa sama tunda duk wani wanda yake nuna masa girman kai da tsagawa sai da ya kaskanta gaban sa sannan yace ya taimake shi wa shaddu durul qusbun ya azu ya taimaki ginin bayansa sa da mala'ika jibril wato ya karfafi shi wajen isar da sakon da mala'ika jibril shi ke kawo masa wahayi shi ke bashi shawari shi kuma yake taimakonsa a wajen yaƙi sai isar da wannan sako annabi Musa ya nemi karfafa bayansa dawa da annabi Harun wa shudud bihi azari wa ashriku fi amri saboda haka shi kuma za su ma da ruhul qudus da mala'ika jibril aka karfafa shi shi yake shi yake taimaka masa wajen isar da sakonsa yace fala mulka wani mulki illa qadruhu fa sai darajar wannan mulki duna qadrihi bai kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani mulki ai an tambaye shi an roƙe shi ya zama sarki ne annabi sarki an tambaye shi ya zama annabi sarki ne ko kuma annabi bawan Allah kawai malaka jiru ya taimake shi ya masa ya ba shi shara ya ce ka kankantar da kanka sai yana so ya zama annabi bawan Allah kawai ba a son sarauta to annabi Sulaiman an ba shi sarauta har gani da da tsuntsa ya ya mulki su yana umurta su yadda suke so to amma darajansa ta kai darajar manzala ta sama ko alama kaga ba wani mai mulki da ya kai manzala sa sama daraja shi yasa lokacin ɗaukaka ta addini ta wuce maganar ɗaukaka ta mulki ita ɗaukaka ta addini ana daraja ka don Allah ne har cikin zuciya mutum ina ganin girman ka ina ganin kwajinin ka amma ɗaukaka ta ta duniya kuma cikin mulki wani yana daraja ka ne don ya samu wani abu kawai wani kuma don tsoron ka da yake karka zalunce shi shi yasa kawai yake daraja amma ba har zuciyarsa yana son ka ba duk hayaniyar na abun na abun duniya ne shi yasa idan baka bashi ba kuma a ƙarshe zai zo me sai zo ya rubuta kai ko zo yana zagin ka ma yana yabon kare zo yana zagin ka zo yana zagin ka na bi ka ya tebun ibn Nu'man ita yabon sai tebun sa sai ne ya bashi mulki sai ya bashi mulki shi ma zama sarki kiti abal miski hal fil kafi fadlun analuhu li anni ughalli منذ حين وتشرب yace kadan bani wani abu na mulki mana ina ta waka ina ta sha mana kana shan mulki ni ina waka dan ba ni wani wasu yake ya bashi to a ƙarshe me ya faru zaki da yake bonsa da yayi shekaru sai ga yana cewa la tashtari al-abd illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasu manakid ki karka sai sanda karka sai bawa sai don kana da sanda a hannunka domin bayi makasanta ne ko ba alkhairi tare da su to da noman asalin sa bawa ne ya zama sarki kaga abin ya zage shi ne habaiti habaice masa kaga haka ne ke haka wani ce walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin na abdullahi maulan mawaliya sarki ne ce abdullahi da ake bawa ne sai in masa zambo sai in zage shi a waka amma shi bawan bayi ne ma bawan bayi ne to duk wanda yake son ka don wani abun duniya in bai samu ba shi kenan in bai son ka don mulkin ka in bai fa'idan mulkin ba zai da yana maka tsawa ka duba harkan siyasa mana ina za ka ga mutum yana mutuwan son wani in bukatar sa bata biya ba kuma sai zama abokin gabansa sai zo yana yakan sama amma inda don Allah yake son ka don ɗaukaka ta addini ba za a samu wannan ba ko za ka ba ni wanda mulkin sa ya kai darajar mulkin sa ya kai darajar manzala ta sama ko shugabancin manzala ta sama yasa suke kaskanta yake duk masu mulkin ma suna kaskanta a gare shi suna kaskanta suna kaskanta kansu suna jin al'amarin sa to dai ce falam yabqa batariqun batariqun wato laqabi ne na komanda na rumawa jarumai wanda suke ainihin jagorantar yaki kasan daular Roma da Farisa su ne manya-manyan dauloli a duniya wancan lokacin to babu wani komanda wato na na Rumawa wanda bai kaskantar da kansa ga al'amarin manzon Allah ta sama don an rusa daular ma gaba ɗayanta an rusa ta to shi kuma sarkin Rum ana masa laƙabi da Qaisar Qaisar shine wato laƙabi na sarkin Rum yake walam yabqa jihdihu wani komanda kuma na farisa shi ma bai ragu ba face ya sallama lamarin manzala ta kuma shi kuma jisu shi ne mai komanda na daudan farisawa shi kuma sarkin fari ana ce masa kisra shi ne ainihin lakabinsa kamar yadda sarkin misra ke ce masa fir'auna a wancan lokaci awau baina kasrin wa ikhtiyarin li zillihi qad ikasamu min kulli jawrin bi adlihi fa haza ala rakmil hasudi wa zullihi zuhulul a'adi ta ta'akhmus rijlihi wa asnamuhum bil mashrafi tujazzabu yace kawau sun kaskanta wato sun sun mika wuya sun kaskanta da kansu baina kasrin tsakanin rinjaye shine kaharin wa ikhtiyarin da za'i li zillihi ga inuwansa ko dai ka bi shari'a alaluma ka zo ka shiga inuwar manzon Allah kai kai imani kai tauhidi ka bi shari'ar manzon sallallahu alaihi musulunta a cikin zaɓin ka. ko kuma a ɗaga takobi a zo a yaƙi ko kai musulunta ko kuma a kashe ka sai ka ji tsoro ka musulunta a kashe ko musuluncin kai zama na don Allah saka nan duk wanda bai yi imani ba a cikin laluma to zai imani ko don wahala a tsorace suke ko kuma su sallama su liƙa jiziya suna masu masu kakanta yace kaji ita samu hakika sun nemi kariya min kulli jaurin daga dukkan zalunci bi adlihi da adalci manzala ta sallam baka gani yahudawa sun yi rikici maimakon su kai wa kabul ashraf shugaban yahudawa shari'an sai su kawo manzala ta sama in suna tsoron za a zalunce su saboda kabul ashraf yana karban cin hanci manzala ta baya karba wannan an ka irin wannan shari'a saboda haka manzala sai ba mai gaskiya gaskiyansa saboda haka duk yahudin da yake son da yake ganin za a zalunce shi sai ya zo ya nemi taimakon adalcin manzala sama sai ya zo ya ce a masa hukunci manzala sama ya masa kuma sai ya masa sai a kwace masa a kwace masa hakinsa to kaga wannan daraja ce ga manzala sama har makiyansa suna kawo hukunci wurin sa don sun san cewa adali ne yace fa haza kaga wannan ala ragmil hasudi ya tabbata a bisa kin masu hasada wa zullihi da kuma kaskancin mai hasada alhasudi mai yawan hasada wa zullihi da kuma kaskancinsa wato manzo sama yana da daraja duk da cewa masu hasada ba sa son darajan to duk da kaskantan mai hasadan a bisa kaskantan mai hasada wa zullihi da dai kaskancinsa manzo sama kuma ya tabbata mai daraja wato duk hasadan da wani zai maka karka samu wani abun duniya ko karka daukaka wannan bai sa ka samu ba ko da baya so sai ka samu kun fahimta alhasu shine mai mai yawan hasada alhasin mai hasada to yahuda sun yi manzo sama hasada quraishawa sun masa amma duk da aka san da Allah ya daukaka al'amarin su duk da ba sa so shine ma'ana ala ragami a taqin su ala ragami al-hasudi abi taqin ne yawan hasada wa zuljihi da kafancin sa ko manzo sama ya samu daukaka sa wannan kalmar ragam wasu na fassara ta a bisa kuskure don ya zo a hadisi rajima an fumri'in zukirtu wa lam yusalli alayya an je mai hancin mutumin da aka ambace ni da min salati ba akwai hadisin duk wanda ya rayu da iyayensa bai yi aikin da za bai yi musu hikiman da za a gafarta masa ba an turmusa hancinsa da wanda ramadan ya shiga bai fita ba har har ya fita ramadan ta fita bai aikin da za a gafarta masa ba an turmusa hancinsa da wanda aka yi aka ambaci sunan manzon Allah da ce sallallahu alaihi wasallam ko bai salati ba shi ma an turmusa hancinsa wasu sai suke kuskure suke fassara shi wai an tsine masa ba an tsine masa ma'ana imana ya ɗaukar tsanci yi abu da kamata sai abin da ya kamata wannan shine ma'anar rakam shi yasa da manzo sama ce duk wanda yake da imani koda da ƙwayan zarra ne zai shiga aljanna man kana bi qalbi mithqal zarafin min imani dakhala aljanna duk wanda zuciyarsa akwai imani ko da da ƙwayan zarra zai shiga aljanna sai Abu Dharr sai ce wa in wa in zana wa ta ya rasulullah ko da yayi zina yayi sata zai shiga aljanna manzon sama ya ce duk wanda yake da imani a zuciyarsa ko kwayan tsara zai shiga aljanna abu zar ya ce ko da ya yi na yi sada manzon sama ya ce duk wanda yake da imani ya mutu da imani ko kwayan zarra ne zai shiga aljanna abu zar ya sake cewa wa in zana wa in sarata ko ya yi zina ko ya yi sata sa zai shiga aljanna manzon sama ya ce wa in zana wa in saraka wa ala rajmi an fi abiza ko ya yi zina ko ya yi sata ko abu zarri baya so tsoragar in kace la'ana ne sai dai sai ka basara shi ko da akan la'anan Abu Zar kaga ba haka mana ko Abu Zar ba zo sai ya shiga aljanna ramar Allah me me yalwaci duk da Abu Zarin ba ba so bane amma dai dage yana tambayan kaga kamar yana son a ce eh, in yayi zina bai zai shiga aljanna ban yayi saka <laughs> bai zai shiga aljanna ne ce to kuda ba so sai ce zuhulul aadi gaban abokanin gaba jam'u zahirin shi gaba fatata ahmasi rijlihi yana karkashin matsankuran takalmin kafansa ahmus shine fatan abinan cikin kafanka tsakiyar nan tafin kafanka wannan farin da shine ahmus to duk gaban da abokanin gaba suke wa maza sama sun je take shi a karkashin kafansa aka dina kanisa gaban ta kare sun jerin ja sai ya take gaban sai zama ba wata gaba kuma da ta rage mana take da tasiri sallallahu alaihi wasallam za ka abokin gabanka in ka ci gaba da harkokinka baka damu da shi ba to za ka ci galba a kansa za ka ci galba a kansa in wata ɗaukaka ne Allah ta'ala ya maka shi kuma yake gaba da kai ko yake maka hasada to ka kyautata wannan ɗaukaka ka ci gaba da neman ta za ka ga sai ya kaskanta a gare ka to za ka kamar yadda yake cewa za shi ta an talka a duwaka rajiman wa taqtuluhu hamman wa tahriquhu gamma ورم للأولى والزل من العلم إنه من ازداد علما عاد أبنى حاسده كم عاد حاسد أبنى وإن أبنى بارك بيتني زاد حاسده كم باشي مني ورم للأولى والزل من العلم إنه من ازداد علما زاد hasiduhu كم أكني زاد zada كم gamma yace idan kana son ka turmusa abokin gabanka ka kashe shi saboda bakin ciki da bacin rai to ka nemi hanya ka ci gaba da neman ɗaukaka ne ka ci gaba da neman ilimi yace duk wanda yake ƙara ɗaukaka to mai hasadan sai yana ƙara bakin ciki kada duhu gama to kaga kana tafiya da tafiya kai dole rabu da kai babu ya iya babu ya iya to abokanen gaban manzo kuma ai da ya damu da su da su yana faɗa da su kawai su kada yana ta kira zuwa ga addinin Allah yana ta kira zuwa ga addinin Allah shikenan har ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka shi akan kafirin gaba ɗayan su al'adi jam'i me aduwi ne. kuma wa juma'u ala a'da a'da'un abokanin gaba a'adi abokanin gaba aduwin kuma fa abokin gaba ko amma shi ma yana zuwa da ma'anan abokanin gaban na labina amanu la tattaqidu aduwi wa kuma auliya, nan abokanin gaba yi, shi yasa ka ce auliya a ba ce waliyan ba Karkwarki, ku abokanin gabana da abokanin gaban ku auliya a masoya to sai malamin lugha suka ce kalman adu ana fadanta ga mutum daya namiji a ce aduun ana fadanta kuma ga jam'i mutane da yawa a ce aduun ana fadanta kuma ga mace ma sai a ce aduun shi aduun ba za ka ba ya kace aduwatu ba ana iya fadansa haka to ana iya jam'in san kuma a ce al'ada ko al'adi yace wa asnamuhum gumakansu tujazzazu ana kakkarya su bil mashrafi da tukubi al mashrafi shine muka ce tukubin da aka kera shi a masharif masharifu sham wani gari ne a kasar sham to ana kakkarya su wannan ya faru lokacin da aka yi fatahu makka bayan an yi fatahu makka manzo ya zo da itace yana rusa gumaka gumaka 360 ne a kaba ana ta rusa su ana ta rusa su ana kakkarya su ana cewa ja alhaqu wa zahaqa albadil inna albadila kana zahuq gaskiya ta zo barna ta gushi barna abun gusarwa ne kaga kenan an kakkara an kakkarya gumakan da da takuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salabnahumul asma'a fablan anil kuna أخذناهم في الدين كلا jana. جنى ظهرنا عليهم في المعاد وها هنا za'arnahum bil haqqi fi azabil qana wa laysa min al haqqi al muwayyad munkiz yace salabnahum mun cire musu al asma'a sunayen su su kafurai inda muka canja musu suna fablan ballantana anil kuna daga alkunya aka za musu lakabin kafurai makiya Allah akhadnahum mun rike su fi a sha'anin addini kullum kowanne bima jana da abin da ya kasa na laifi laifin da in ka kashe wani a kashe ka in kai sata a yanke maka hannu in kai zina a jefe kan kana da aure Zahar na zaharna ya ce murin jaye su fil ma'adi a duniya ba su isa su kai matsayin mu ba wa ha huna da kuma anan abuna a lahira afwa fil ma'adi a lahira ba su isa su kai matsayin mu ba wa ha da kuma anan duniya zaharna humumun tsori ta su fi bil haqqi da gaskiya fi azabil qana wato a kaifin mashi ko a cikin mashi azab shine taraful taraful abin nan rumhi kin ainihin tsinin mashi mun tsorita su da tsinin mashi a wajen yaki don mu tabbatar da gaskiya walaysa min al-haqq al-muwayyid munkiz walaysa munkiz ba ni mai tsamar da mutum min al-haqq al-muwayyadi daga haƙƙi wanda yake abun karfafawa al-muwayyad anan al-muayyad ake ila yan bugun misali da kaza ga al-muayyad dutse ne so da haka tun da baka bi gaba da haƙƙin da sama ba wanda zai tsamar da kai daga tsinin mashi ko kuma kaifin takobi so da haka za a gama da kai yake mun cire musu sunaye in mutum yana da wani sunaye, yabo ma to sai a ce masa makiyin Allah ko kafirin Allah ya ce makiya Allah kafirai kaga wannan mummunan suna ne sai muka cire musu suna muna ga musu wani ka ce koyi sha ko ka ce kaza kabila kaza ko baniwa ne kowa ne sai ka ce kafiri makiyin Allah yace fallan ballantana anil kuna mu musu alkunya alkuna jam'u kunya kunya shi ne a ce me baban wane alkunya su shine masu jira bi abin aw ummi baban wane ko mamar wane sai kuma mu ce baban wane to ai ba mu kira shi da sunansa ba ma da yake so ballantana kuma mu saya sunan mu karrama shi mu gina shi mu kira shi da alkunya mu ce baban wane ko ko mamar wance ba ko mamar wane ba ba ma yin wannan domin idan ka kira mutum da alkunya ka daraja shi ne. da hukun ka kira sunansa ibrahim sai ka ce baban baban dallaji to ka ka daraja shi ne shi sa ana koyawa yara irin wannan duk wanda yake babba suna abin nan suna mu'amala da su sai su dinga kiransa baban wani baban wani ba za ka kira shi kamar inda ƴaƴan ba za su kira shi kai tsaye da sunansa ba baba za su ce to su kuma sai su ce babban wani ba za ka kira sunan kai tsaye ba ko ba an girmama abokin ka ba za ka zo kiran sunan ka ce wani kawai kai tsaye ka ce babban wani to wannan karramawa ne duk wanda aka masa alkunya an karrama shi ne suna cewa ukunidi hina unadiji li ukrimahu wala ulaqibuhu wa sawat al-laqaba ina girma ina ina masa alkunya ne lokacin da yake kiransa don in daraja shi ba zan sa masa laqabi ba dan laqabi aibi ne da kaga shi yasa duk sabon zaka zai ka jance Abu Zarri Abu Zifari Abu Bakar Abu Wani Abu Wani duka wannan alkunya ne saboda haka Abu Hafsin da sauransu to shi yasa larabawa kuma har yanzu suna da irin wannan har yanzu nan balarabe zaka ji yana da lakabi ana ce masa baban wani da haka ake kiransa ga sunansa nan a takardu da a ci wasu abubuwa na ƙa'idodi amma kuma in zaka kira shi kai sai ka ce abu wani abu fulan ya aba fulan aba abdullah haka har yanzu nan suna wannan domin me domin karramawa ne idan kuma abun nan mace ce ta ce ummu wani abu muhammad baban muhammad kenan matarsa ko a ce ummu muhammad mahaifiyar Muhammad wannan duka karramawa ne ita da wannan kafirai maki Allah tun mun cire musu wannan sai masa kafuri kawai sunan da baya son shi sa don ka cewa kafuri kafuri ne matsala ne wasu suna daukan cewa <laughs> wasu kafurin wai wanda bai da addini shi za a cewa kafuri. wani ya fito yana ta magana ba wai an ce in an ce muku kafurai ku kashe wanda suka ce muku to shi sai ya dauka cewa musulmi da suke ce musu kafuran nan wai zagin su suke wanda bai da addini ne ake ce masa kafiri duk wanda ba musulmi ba sunan sa kafuri sunan sa kafuri duk wanda ba musulmi ba in ka ce alul kitabi wanda yake addini nasara ko yahudu kar a ce masa kafuri da ubangiji ta lace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ya ce kafurai ne to kuma ya ba za ka ce kafirai ba za ka ce musu kafurai ba sunan ka ce musu kafurai ba ni matsala a ciki wannan yare ne na addini akwai al'alfazu shar'iyya a addini al'alfaz a shari'a lafuza ne na shari'a shine kama a ce Musulmin musulmi kaga musulmi ne zo da wannan don da yake musulmi wasu ne ko a ce mumini ai larabawa su saba da wannan ba ba su da wannan lafazin akwai shi amma ba su san ba abin nan suna ambaton mutum da wannan a wata siffa ne daban kaga sai a ce mumini sai kuma a ce ne kafirun kafirun kafiri kenan sai a ce munafiqun munafiki sai a ce mushrikun mushriki duk wani al'afazu shari'a ne shari'a ne ta zo da su a ce fajiri a ce salihi duka wannan lafuza ne irin na irin na shari'a so za ka idan an ce mutum kafuri, to wanda ba musulmi ba ko da yana da wani addini sunansa ne sunansa kafuri akwai wata shekara a wata jiha wani gwamna ya sa ya sa doka wai a daina cewa wai kiristoci kafurai to shine malamai suka yi ca a kansa suka ce to kafu ma kalman kalmar larabci ne kila wani ba zai fahimci ma'anar ta ba to da haka arna za mu dinga ce musu arna arne kaga arne kan kulubun <laughs> dole sai janye kaga wannan neman fitina ne kawai to idan shi uh, kirista bai san ma'anar kafuri ba sai tambayi musulmi mai nufi da ma'anar kafuri in ya faɗa ba wai ya zage shi bane ya siffanta shi da siffarsa ne ta kafurci kuma da haka ne in ya faɗa musulmi zai gane in ya kira shi da gayan sunansa zai gane cewa kafuri ba zai ɗauka musulmi ne ma kila sai ce masa kafiri ne matsalan a ciki babu wani matsala a ciki Idan ce mun cire musu wa'annan sunayen na alkunya sannan mun rike su a kan za mu mun kama su fitini a shanin addini kullum bi mada kowa da abin da ya tsaka duk wanda ya yi kisan kashi a kashe shi ya musulunci za ta kashe shi duk wanda ya abun kisa a kashe shi duk wanda ya zagi manzo za su ma a kashe shi shari'a musulunci ne musulmi ne za su farkar da wannan hukunci wanda ya sata a yanke masa hannu wanda ya zina ya taɓa aure ba masa bulala ɗari in ya taɓa yi kuma am a jefe shi Allah ya ya wani kazafi bulala tamanin ya sha giya kamar bulala arba'in in alkali ya ga dama ya mar tamanin wannan duk shari'ar musulunci ne zaharna alayhi mun yi rinjaya akan su fil hadiya a lahira wa hahuna dana wallazi arsala rasulahu fil huda wa dinil haqqi yudhi'u ala dini kulli kuma Allah ta'ala ba wa musulmi nasara din an yi nasara da a ce farkon musulunci nan yadda aka jira a kansa ba a ci nasara ba to ai mu da ba mu ji labarinsa ba ma ba mu ji labarin da sahabbai suka ci gan ba Allah ci galba akan kafirai sabai suka ci suka ci gaba da yada addini suna jihadi suka ci galba akan kafirai shine musuluncin zo mana to kaga an yi nasara yanda yanzu kace zaka riba mu addini kuma ka dauka kanka da da goron dutse ba inda zamu tsaya sai inda karfin mu ya kare yake kuma mun razana su bil haqqi da gaskiya fi azabi tsana wato a kaifi na abun nan mashi kaga mashi kamar yadda jiya ne bayani ana yaki da shi wanda yake tsakatsaki ba can ne kawo ba kusa ba da mashi ne ka ainihin yaƙe shi wanda yake can nesa da kibiya wanda yake kusa da kai kuma da takobi za ka yaƙe shi to za ka babu wata mafaka wato babu wani wuri inda za ka tsira idan wato ka kaucewa gaskiya wanda Allah ta'ala ya karfafa ta ne alhaqu almuwayyad ai almuayyad yawa in ka kaucewa shirya maza sama to ka da wata mafaka akhaftu akhaftu ala zikri nabi mawaddatan تزيد على كر الجديدين جدة ومهما أذاقتني يد الدهر شدة ذكرت رسول الله بدءا وعودة كذاك يعيد الذكر من يتلذذ أكفت ناد كفة على ذكر النبي أبي طالب من زال تسمع مودة يمنون سوية يمنون سوية كلمة الذكر tana zuwa da ma'anan ambato tana zuwa da ma'anan ɗaukaka tana zuwa da ma'anan yabo wa innahu la zikrun laka wa liqaumi kaga wannan ɗaukaka ne a gare ka ƙur'ani ɗaukaka ne a gare ka da mutanen ka abin da yasa zikir kalmar zikir asalin ta ambaton ne abin da yasa ambato yake zuwa da ma'anan ɗaukaka ko yabo so da duk wanda kaga ana yawan ambaton sa to Allah ya ɗaukaka shi ne eh Allah ya ɗaukaka shi saboda haka ko dai ɗaukaka ta duniya ko ta lahira sai ka ji ana ta ga sunan sa ina kakuwa wani kuma in ka faɗa sunansa ba za a gane ba sai kai ta kwatance kai ta kwatance wani ma har ka gama kwatance sa bai gane waye bane to kaga wannan ba ba matakaki bane saboda ambaton sa bai yawo ba to shi yasa shi daukakan kansa ake ce masa ambato wa innahu la zikrul laka wa liqaumi to sai ce mun ta kufa a bisa yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaddatan saboda soyayya wanda tazidu shi wato ainihin wannan soyayyan tazidu tana ƙara jiddatan sabuntaka ala karril jadidaini a bisa maimaituwan sababbi guda biyu su ne dare da rana an ce a jadidai dare da rana in wannan daren ya zo ginin ya zo me yasa aka ce musu sababbi saboda daren jiya ba shine daren yau ba hmm, jiya daren yau shine ne jiya daren alhamis ne yau kuma daren juma'a ne kaga daren daban-daban ne kenan sai suka zo yau yinin a juma'a yau yau yinin alhamis maka wuce gobe kuma yinin juma'a za mu shiga da shi za an ce aljadidi yana nufin dare da dare da rana dare da rana so da haka kullun soyayyan karuwa take kamar yadda dare da rana suke wato ainihin daidaituwa haka ainihin wato son maza su ake karuwa a zukatan mumini yace wa a zakar ni ya duddahari. wa mahama koyaushe ne ya duddahari. hannun zamani a ni ta ɗanɗana min shiddatan tsanani zakartu rasulullahi sai in yabi manzon Allah ta sama badan a farko wa audatan da kaza ka yu'idu dhikra man yatalazzalu kazaka haka na man yatalazzalu wanda yake cikin dadi yu'idu dhikra yake maimaita ambato wato yabon manzon Allah ta sama wato idan ya shiga wani damuwa sai ta yabon manzon Allah sama yana ta yabon sa to sai manta da me damuwan da yake ciki kun fahimci wannan in ka dauke shi akan wannan ba ni iskali eh ka shiga cikin damuwa sai ka kama yabon manzala ka sama shi kenan kana cikin damuwa sai ka zo ka kama ka bude shagon ka wanne zai sai ka wanne zai sai sai ka manta ma da damuwa sai dai daga baki da katina ko ka kama karatun alqur'ani sai ka ji ka manta da damuwan da kake yi to amma idan ka fassara shi cewa in ya shiga damuwa yana ambaton manzala yana roƙon sa ne to wannan akwai matsala kuma ba kuma ba zahiri bane anan domin in ka shiga matsala kam Allah ta'ala za ka ba. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وذا قد وانا مصيبة تسامي شي زي إنا لله وإنا إليه راجعون كا الله زي كوما الله شي زي شي ne yayi masifa ba yayi maka bala'i sai ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan admit ne nufi yabon yana tibe masa kewa sai dinga mantar da shi da to da haka wani lokacin mara lafiya in yazo yana dan tibe kifa da mutane sai manta da ciwon nasa ma in karamin ciwo ne sai bayan sun tafi kila daga baya kuma sai ya tafi abin ya dawo idan ciwon ya yi tsanani ne to ba bukatan ma ya ji wani ma yana magana ko wani abu Za ka ce yadda dare sai aka ce a zaƙanni yadda innan mu'annas ne ko majazi mu'annas ne majazi sau da aka yadda mace ce kenan yasa ƙurani in kalowa yana cewa bal ya dahu mafsuɗa tani mafsuɗa tani sau da aka ba ce mafsuɗa ni ba mafsuɗa tani saboda mai mu'annas ne تخلفت عنه لا بودي سرورة وقتلت معنى إن تخلفت صورة وقلبي لديه يقرأ الحب سورة ذهبت إليه بالفؤاد ضرورة وجسمي بأسباب المقادير يذبز أبنا يذبز يتي تخلفت ناي جنكري عنه قبل زيارة منظوم الله تسمى لا بودي أو دون أسونا بني فا من سامو نزير تيشي بسرورة إنا بفنزع من سامو بفنزع wannan wasan da nema a zaure ba ban taɓa jin ta ba ma wai wanda bai taɓa zuwa aikin haji ba shine bakanza shine saruriyun wanda bai taɓa zuwa aikin haji ba yake to bai taɓa zuwa aikin haji ba ba son sa bane ya zama bai ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yayi jinkiri bai ziyarce shi ba yake ladi wuji ba wai a sona bane saruratan ban taɓa aikin haji bane ina ba ban taɓa aikin haji ba to kako dole wanda bai taɓa yi ba yana burin ina burin yayi dai mutumin kirki yake wa kasirtu hakika na tafi ma'anan a ma'ana in wa in takhallaftu suratan ko da dai na yi jinkiri a sura amma a ma'ana na tafi ma'ana zuciya na ta tafi wajen manzala ta sama duk da man zuwa madina ba man zuwa ba ai zuciyanka tana iya tafiya wajen mutum ka ji kana son sa ko da baka taba haɗuwa da shi ba mutane nawa ne kake son su baka taba haɗuwa haduwa da su ba baka taba ganin su ba suna cewa yawa ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kalbi zuciya na ladaihi a wurin manzala ta sama dangane da son kenan ya qara'ul hubba yana karanta son manzala sama ne suratan sura sura wato zuciyata tana karanta son manzala sama sura sura kamar yadda ake karanta surorin alkur'ani kamar yadda kullum ma'ana abin da yake kenan bilgin da yake kullum kaga larabawa sun ce man a shay'an akthara min ziki. shi mai son abu zai yawaita ambatonsa waqas abin nan zahabtu ilaihi na tafi zuwa gare shi bil fuadi a zuciyata daruratan a bisa zuciyata ta tafi amma jikin ne bai tafi ba amma zuciyan tana makka tana madina tana tare da manzala sasnawa wa jismi jikina yujbazu ana jawo shi bi asbabil maqadiri da sabuba na kaddara wato zuciyar ta tafi amma jikina kuma in yace zai tafi sai a jawo shi saboda sauba na kaddara Allah bai kaddara zan je ba zuba duk wanda yayin nan fa bai taba zuwa Madina ba duk wanda. da kaddara ne kuma tana shi tana shi zuwa kaddara ne amma zuciyan kan ta tafi kuma yana son ya je din amma bai samu zuwa ba komai sai Allah ya kaddara shi kun Allah bai kaddara ba sai ka ba za ka samu zuwa ba za ga wani duk shekara sai ya je wani ya shekara sau hudu ma wani kuma ga imani ga son manzon su ma ga ilimi ga amma ya samun yaji haka Allah yake abun fa ya wai haqalbi kam yuqasi shujunahu li bu'di habibin fil hawa lam akhunahu بذلت له من در جفني مصونه ذرفت دموعي في التخلف دونه ولملا وأفلاذي مع البين تفلذ Ya فيا ويحك قلبي Allah sarki zuciyata sai ku kiyaye wannan fassara ma kar ka zo ka ce kaiton zuciya na galibi mutane aka suka fassara wai hawai kaito a wai ha kalmatu tarahum ba wailun aka ce ba fa wailun shine azaba kaito din kenan amma wai ha Allah sarki kalmatu tarahum ne fa ya wai ha kalbi Allah sarki zuciya kar ka ce kaiton zuciya na kam yuqasi shujunahu diwa yake gogayya da bakin cikin sa zuciya na ta shiga damuwa saboda ban haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa zo hadisi wai ha ammarin taqatuluhu al-fi'atul baghiya wai ha ammarin taqatuluhu al-fi'atul baghiya ammar sahabi ne na manzon Allah manzon Allah yana tausaya masa ne yace Allah sarki ammar wasu jama'a ne masu yi wa shugaba tawaye da su kashe amma wani yazo sai ce wai ha ammarin kaifin ammar jama'a masu tawaye su za su kashe shi to ai wannan ya zama ba yabo bake manzo Allah ya ce kaito zai ce masa kaiton sa Allah sarkin sa duk zai shiga wani dama ka ce wai hafula ne sarkiwa ne ka karke wannan ya ce dewa zuciyata take kokayya da ainihin wato bakin cikinta saboda rashin ziyarta manzala sassa libu'di habibin don nisan masoyi wanda lam akunahu ban ha'ince shi ba fil hawa a wajen so shine manzala sama al habib shine al mahbub abun so kenan a wai mai son ba mai son sunansa muhibbun al muhibbu mai so al habibu kuma abun son kenan shine al-mahbub wancan kuma al-muhib shi ma wasu ba su gane bambancin fassaran habibun in an ce habibun lahi sai a ce masoyin Allah sai ga ka fassara ji ba ba an haɗe masoyin Allah sai a ce muhibbun lahi ba mai son Allah to me in ka ce masoyin Allah darajar ba ta cika ba kamar ya zama abun son Allah habibun lahi abun son almana wanda Allah yake so to wanda Allah yake so ai ya fi daraja akan bai son Allah kawai kila bai san Allah yana son sa ko ba son sa so da habibullahi ma'anan sa mahbubullah mahbubullah wanda Allah yake so idan ka tele sa shanu an tuhibba inna ma shanu an tuhabba lamarin ba kana so ba ana son ka yanzu ka kaddara ga wani mutum kana bala'in son sa shi kuma baya son ka haka ka kwanci kawai wahala kawai ka kike sha wahala ne amma aka ce yana son ka kuma kaga ya fi daɗi kenan in yana son ka kana son sa shi kenan so da haka habibun abun so ne so da haka kenan libodi habibin saboda san abun so na wanda nake so wanda lan hu ba ha'ince shi ba fil hawa a wajen so za akwai so na ha'inci shine na zahiri kenan a zahiri kana son sa amma a ne kuma ba shi kake so to ne irin soyayya za ka yi manzo sama wanda take ba ha'inci shine soyayyar da take haɗe da yi masa biyayya in yace kai gaba kai kai yamma kai yi kaza har kaza kana bin sunnan sa sau da kafa kana girmama shi kana daraja shi kana kare shi daga dukkan wani aibi ko wani mai cutar da shi to wannan soyayyan da babu ha'inci kenan amma kana cewa kana son sa kuma kana saba masa kaga wannan soyayya ce wanda akwai ha'inci tsarin addinin ka daban kake yi ko ma kana sabon Allah amma kana cewa kana kana son manzo da sama a law kana hubbuka sadiqan la'atahu innal muhibba liman yuhibbu da son ka na gaskiya ne zaka masa da'a don in kana son abu to za ka so abin da yake so za ka masa da'a duk mai son Allah to dole wa Allah da'a duk mai son manzala ta sama dole wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to da haka son da ba ha'inci shine so da yake haɗi da wato ainihin biyayya irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suka ba da rayuwarsu ma gaba ɗaya saboda kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai ji an zagi manzon Allah bai damu ba sai na maganan so na na hakika ko kuma wani ya zagi manzala sama an kashe shi kai damuwanka me yasa aka kashe wannan ba wai damuwanka me yasa aka zagi manzala sama ba kaga wannan akwai alamar tambaya a sonka a soyayyanka da manzala sama yace bazaltu lahu na ba na baza masa maso na bashi bazaltu lahu na bashi masunahu abun kiyayewansa min turri jafni daga lu'lu'in makittaina wato lu'lu'in fatan idona wannan abin da kake ketta haka rufe idonka ya ce to na ba manzon Allah sama abun da na koyi a wannan makartan shine ne shine hawaye na zubar da hawaye saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wayan ka abu yake ai to sai zuba saboda soyayya wannan shine hakikanin soyayya ne ba kukan da ba bane don akwai kukan munafurci ko yawa idza tamma futurul mar'i malaka ainihi wa qabi ma matasha ya zo a hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba ma ma'anansa dai ide ne idan fajirkin mutum ya cika sai ya mallaki idon sai kuka duk lokacin da ya gadawa zai iya kuka duk lokacin da ya gadawa ya fashe da kuka so ya ɗauka kukan tsoron Allah ne amma kukan fajirki ne kuka ne na riya don a cikin tsoron Allah ne ba ƴan wasan kwaikwayo ma ba suna kuka ba a kukan ai mai sauki ne ayi. yi amma akwai tsoron Allah a tare da kai a sai isa ya zo ko ina ba kuka duk inda ya dace ka yi shi to anan ne za ka yi shi inda bai dace ba to zaka mallaki don ka ba za ka iya abin nan ba za ka iya mallakan wannan zuban hawaye ba sai ka yi kukan kawai idan ya kubuce maka da aka ce durru jini wato abin nan lu'ulu'in makittaina saboda shi hawayen ne aka mai da shi mai tsada kamar lu'ulu'i saka siffanta shi da da lu'ulu'i to hawaye abu ne mai tsada amma kaje kana ta da shi a banza da shi anan ka da shi anan ba daidai bane Zarafu dumu'i Ina zubar da hawaye na fi a wajen jinkiri dunahu ba tare da na ziyarce shi ba in na tina ban ziyarci manzo Allah sama masu yin kama zubar da hawaye yace walimla to me yasa bazan zubar da hawayen ba wa aflazi alhalin hantan zuciyata tuflazu ana yayyanke ta ma albaini tare da ribuwa wato ana sai na ji kamar yayyanke hanta na ake yi saboda ribuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dole ya dinga kuka ina jin kukuna al-aflas ne al-akabat wato hanta kenan al-bayn kuma shine me shine rabuwa bainahu daga naka samu bainan ai bainahu wa bainahu kaza baina fulani wa fulanin kaza tsakanin wani da wani kaza wato inda suka bambanta kenan saboda ka al-bayn ma'anansa rabuwa shine mulul qais ne yake cewa ka anni ghadat al-bayni Yau yawma tahammalu lada samuratul na kifo hanzari. kai ka ce ni ranan da na rabu da masoyana wato kamar na tsaya ne ina fere guna abu mai ɗacin nan kasan kana fere diga sai ka zai ɓaci kenan gara ka fere kanka na kana marmarin zaka sha ta ko abarba to amma guna ce to ina cikin ɓacin rai saboda wato rabuwa da masoyana la marhaban bi gajin wala alam bihi in kana tafriq a ahibati fi gajin ka suna juyayin wato ainihin rabuwa da rabuwa da masoya to duk wanda baya tafiye tafiye to ma bai san hakikanin soyayyan da yake wa masoyan zama kullum kana tare da mutum din nan ba shi na cewa zo mu zauna ma zo mu bata ni to sai ka rubu da shi na tsawon lokaci zai ta tunanin sa nan ne za ka gane cewa kana son ka. ko da iyalanka ne ko iyayenka in ka dan samu gab tsakaninka da su ka tafiya ko sun yi tafiya da sai ga duk hankalinka yana kansu wannan shi ake cewa shauki haka nan iyalanka matanka da 'ya'yanka in ka rabu da su na wata biyu wata uku shekara ɗaya to sai ka ga duk hankalinka kuma tunaninka kan su kan su yake nan ne zaka gane cewa kana son su su ma nan ne za su gane soyayyar da suke maka don ba kwa tare amma ana tare kowace wani lokacin soyayyar tana ɗan dishewa za ka ga dinga tafiye tafiye ka kirkiro tafiya kawai iyalanka sun fi ka in ka dawo sai ka dawo ango turan da ka dawo to ango za ka dawo ana ana ana marmarinka irin fushin da ake maka nan duk za a sassauta shi amma kullum kana gida ka addabe su ka fitine su ba a yi kaza ba kazan nan me yasa kuka kaza ya bar yaron nasa can ya wannan kwanuka aka kaza ba a wanke kaza ba tattara kaza ba to wannan abin duk sai su kusa da ka Allah Allah baka ka fita kawai ka tafi ka masu waje. saboda haka ribuwa shi yake nuna hakikanin son da kake yi wa masoyinka sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh